wannan kuwa in ce ai ni wannan jaruma hausa suna sako bidiyo ina ganin shi ai biye nake da su keke da keke kuma ina gana abin da suke yi da sun sako bidiyo zai zo waje na da haka da kaji wannan jaruma hausa za ga videos da yawa dan fodiyo kaza kaza ne dan fodiyo kalaman ban iya faɗin su to wanda zai iya ta iya mulmula dan fodiyo manya manyan zagi a shar to malam ka cire ka ɗauka ban nan ma ko me aka mun ka ɗauka ba a yi ba don ni ba kowa ba ne idan aka haɗa ɗan fodiyo ana gane wannan ai to Allah ya gyara zukatanmu kula da sallar juma'a kula da me sallar juma'a kar ya zama mutum bai samu juma'a ba bai damu ba ya rika za shi masallaci za shi masallaci a waye gari har a yi sallah ya kamata a ce mutum ya ɗau sallar juma'a da daraja a ce goma na safe kana masallaci ko sha ɗaya kana masallaci abubuwa sun ɓaci sha biyu kana zaune cikin masallaci ka samu awa ɗaya ko biyu zaune kafin zuwan liman ya zama matashi ya ɗau sallar juma'a da me da mahimmanci to sannan wal jama'at da sallar jami'i matashi baka da wata matsala kana da lafiya Allah ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka ƙarfi jama'a muna gane wannan ba tsoho ba ne kai ba wani rashin lafiya ke ka ba ka tashi ka je sallar jam'i to kaji wal ayat da zuwa idi ko da an ce idi ya haɗu da juma'a rana ɗaya wani sai ce ai an ce in kai ɗaya ya wadatar shiga mai neman sauƙi idan ka je ɗayan ba za ka samu ƙarin lada ba eh idan ka je idin ka je juma'a ba za ka samu ƙarin lada ba ranar tashin alkiyama za ka tashi da yunwan lada kana buƙatar lada ƙwara ɗaya idan kana bin mahaifinka wani bashi da za a kwantalo ladar shi ɗaya a baka wallahi ba za ka yafe mai ba wallahi ba za ka yafe mai ba sai ya baka ladan nan ɗaya ƙoƙarinka ka samu ka shiga aljanna shi ko duk inda za shi je tausayin iyaye a nan ne an gane yayi a filin alkiyama ba mai iya ba mahaifinsa lada guda ko mahaifinsa bai yiwa kuma ko da ya riga ya sha da maki hamsin da ɗaya in yana da tamanin ba zai bashi sauran ba don ya sha a'a ƙarin neman daraja yake aljanna kun gane matsalar yawa to yanzu ga hanya da zaka samu lada goma ko ashirin ko talatin ta shiga akawun ɗinka yau da zaka ce mutum wane eh akwai kuɗi ana so a tura maka kuɗi sai ka mai alat na ɗaya sai ya duba ya gani yana buƙatar na biyu ko bai buƙata to kai ne baka san alat a cikin account ɗinka baka buƙata ai kana buƙata ya jama'a kar mutum ya bar sallar idi don wani dalili in dai kana da hali ka yi juma'an ka yi idi ko sun haɗu rana ɗaya wala da una hali ahwal asbab kar ka basu saboda ɗan wani dalili karami wani ba ciwon kai kawai yake sai ya kawo hadisin sauƙi an gane ai mutane ne mu masu neman sauƙi fiye da iyaka lalacin mu ya kai lalaci sai mutum ya kawo hadisi ya raɗe da shi ya yin ibada to kaji kuma wannan zuwa jam'i da sauran sunan gaskiya musamman matasa sai kun lura ina mamakin a ce matashi ya kai karfe biyun dare yana chatin karfe biyun dare dole ba za ka samu sallah asuba ba kwanciya da wuri dama ce ta samun sallar asuba wai matashi ke so a zo a tashe shi je asuba haza mayyit wallahi wannan matace ne ya kamata matashi ya zo masallaci kafin liman kafin ladan ya share masallaci ana buɗe masallaci da asuba ya share masallaci matashi mai amfani kenan ba matashi mara amfani ba kuma rashin amfaninsa ga kansa ne dan bai cuci kowa ba shi yasa cikin mutane guda bakwai da annabi ya ce sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu fa zakara minhum shabun eh, wa shabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid matashin da zuciyarsa ke rataye da masallaci hankalinsa bai kwanciya sai ya zo masallaci kamar da kanka ladan ko abokin ladan kana matashi hadda qur'ani ya kamata ce matasa a masallaci suke kwana karatunku na boko ka zo littafan ka masallaci kai nazari bacci ya kwashe ka a wurin karfe 1 dare karfe 2 dare asuba a zo a tashe ka kuma a yi sallah da kai kwana a masallaci don yin karatuttuka ta hafizul qur'an ta hafizul ahadis ta hafizul kutub a shari'iyya kai matasa yanzu akwai lalacewa matasa yanzu ba akwai lalacewa kuna ganin kamar zamanin ku an ci gaba amma baya ake ci wancan lokacin namu nan kusa babu handset littafi ne kawai haka nan muke dukan littafin akwai wata maktaba a katun road a kaduna maktaba ce haka wajen ɗakin karatu wani lokaci da yake akwai ɗan nisa da unguwata wani lokaci ina zuwa tun bakwai to wani lokaci sai an yi isha'i karfe tara karfe goma dare har sha ɗaya har ma an taɓa bani makulli makulli zan rufe matsalar su duk yadda kake son littafi ba abin photocopy ko ba za ka ɗauki littafin ka tafi ba ba photocopy mashin babu haka muke zuwa da pencil da biro idan kai bincike a littafi sai ka rubuta sai dai ka ɗauka ka rubuta yanzu matashi a yau yana buƙatar yi wannan an samu me sauƙi kana iya zuwa da abin ɗaukar hoto shafin da ya ma ka ɗau sa, littafin kana iya sauke shi a wayarka ba sai ka je can ba amma za ga matashi yanzu ya kasa yin komi yanzu da za a tara matasa sai ga wani bai haddace hadisi ɗari ba haka iyakan lalacewa ke. wallahi jama'a ai na gaya muku malaminmu muna karatun hadisi a wurin sa sai da ya sa duk irin su gulugul maram siriya duk hadda ake sai da ya sa muka haddace muktarul ahadith sai da magama da ya ce to mafiya da ifai ne <laughs> ya ce amma an yi muku ne don ku samu jari saboda idan ana karatun musalawul hadith in aka kawo misalin hadithi maudu'i ko da ifi zai ce mun karanta shi a wuri kaza shine da ka karanto lafazin ai kowa ya san me ya san lafazin sai ce to wannan hadithin kaza wannan ba jari aka bamu ba yanzu yara ba su san karatu sai cin abinci da wuya a kira shi walima a ce bai je ba wallahi wannan jama'a abun bakin ciki ne yara matasa za ka samu yanzu yaro mahaifinsa ya tsare masa ci da sha har da sutura komi nashi ana mai amma ya kasa karatu yadda ka san abin da ke ce jaki ai ta magana ai sai dai Hansad hansad hadihi musiba wallahi asluha ni'ima sai dai mu ta zama mana ni'ima wa musiba yara ba su son karatu wannan kuma matsala ce kuma matasa na san kuna kallo da ku nake kar ku dauka da wani nake da ku nake ku da kuke nan da ku nake ku sa wa kanku a masallaci hadda hadisai hadda muslim hadda bukari hadda bulugul maram a masallaci ku sa wa kanku wannan wannan ya kawo wannan ya saurara mai wannan ya kawo wannan ya saurara mashi ku gani ku sa wa kanku hadda qur'ani idan dama ta samu akwai usulubin da ake wa hadda qur'ani ya zauna in dama ta samu a ce duk shafi kai so dubu daya ina ganin za daɗe ba ka manta ba in ma ka manta duk shafi so dubu daya a samu wani ya gwada shafi sau dubu daya ina ga ka sallame shi eh nan gaba lokacin muraja'a babu da yawa daga cikin littafan nan za ta ƙure har sai na zo karatu ban yi muraja ba kuma ina cikin abubuwa ne da yawa ba lokacin ne idan wani yana kukan lokaci da mamaki nake ya za a ce mutum mai lokaci ga lokaci a banza ashe ina zai zo a samu ba lokacin yanzu lokacin da kake gani a banza ba a banza yake ba nan gaba kaɗan lokacin muraja a ƙur'ani baka da shi lokacin muraja a hadithi baka da shi abinda kaɗan samu ka kalata shi yake mai zauna maka matasa ku farka a ce baka zo sallah asuba ba ka tashi da rana kana matashi sai radda ka tsufa zaka sallah asuba a jami'i in ka tsufa in jikinka ya fara nauyi ka fara zama luti yau a fara cewa walsa gobe a ce wancan noti duk sun fara kwancewa a jikinka a lokacin ne za ka ibada a lokacin za ka yi kyamun laili nan nake gaya mana wata rana muna kwana a makarantar islamiyya yan fashi suka zo da bindigogi suka shigo ciki kuma karatunmu suka ji unguwar suka zo ba wurinmu ba amma karatunmu da suka ji sai suka zo su ja mana kulli yanzu ko da suka zo na riga na yi bacci nan suka samu malamin mu zaune yana karatun alkur'ani suka ce to kun ga muwa musulmai ne ga macirbi don haka muna so za mu yi aiki a nan ko me kuka ji kar wanda ya fito ku yi zaman ku a nan shi ke ce musu to ci gaba da karatunsa unguwa ce GRA suka shiga ciki suka ci gaba da aiki kamar da suka ce aiki gida bayan gida a makaranta wannan ya faru da mu a makaranta muna kwana cikin makaranta a classroom amma yanzu yaro na so ya samu gado ya baje duk yaron da yake neman gado ya baje da wuya amfani an fahimta ai bai nemi amfani ba kuma kana da shekara sha biyar ba ka da buƙatar wani ya ce maka ka yi karatu a nan nake ba ku labarin malam shehu malami ne a unguwarmu wanda malamai ke zuwa gaban shi karatu malami ne lokacin rikicin shari'a a kashe shi bawan Allah nan tun daga wurin mu nisa a ƙasa yake zuwa wajen malam karfe ukun dare yake tashi kafin asuba ya isa a ƙasa wanda 'ya'yansa ma sun girme ni 'ya'yansa biyu ko uku sun girme ni wani lokaci tare muke tafiya ne na zo na samu keke na samu mashin to haka dai ana tafiya karatun ba a daina ba amma mutum ana karatu a ungo su bai zuwa matasa yanzu ba su da zuciya tsakani ga Allah ta karatu ta gaske sai dai nadir wan nadiru la yukas dan kadan ne ke da zuciya a ce a tashi ka sallah asuba kana matashi ya nuna alaka ka da masallaci akwai akwai akwai gap to da haka matasa a yi kokari a gyara wannan Allah ya gyara zukatanmu qala shaykhul islam wa min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin tsari na ahli sunna wal jamaa usul ne a wurin su ma annahum yusalluna al jamaa wal a'yad wal jamaat suna yin sallar ko jam'i idi ko aljuma'a za ce juma'o'i kenan tun daga shi an ce wal jama'at sai zama shine sallan jam'i kenan suna yin juma'o'i suna yin idoda sannan suna yin eh, sallar jam'i wala yadda unar juma'ata wal jama'a kama fa'ala ahlul bid'i ba sa barin juma'a ko sallar jama'a kamar yadda yan bid'a ke yi ce maka wane yayi wani salati da ya riga samu aljanna yana bin Allah ma bashi za ka tafi sallar idi abin nan sallar juma'a ko ka ganshi zauna a dakali wannan da ido na na gona kace wannan ai akwai salati da suka yi ladar shi ma ta wuce aljanna ladar ta wuce aljanna sai ma sun dan yi wani zunubi dan su yi rubas aga duwana daga cikin al-istihza'u din ko ba haka ba al-istihza'u ne din inda akwai shari'a mutum bai zuwa faɗa ka waye zauna yana jan carbi ana sallar jami'i yana ganin ga halallu? Allah ya gyara zukatanmu ɗan bid'a ke wannan sukan bar jam'i sukan bar jama'a minan rafidati wa gairihim yan shi'a da sauransu fa in kana al-imamu masturan lam yadhhar minhu bid'atun ko wala fujurun idan liman ba a san ko waye shi ba kuma bid'a ba ta bayyana cewa limamin nan dan bid'a ne ba ko ko wani fajiri ne salla khalfahu al-jum'ata wal jama'a sai a yi sallah juma'a a bayansa a yi sallar jam'i a bayansa bittifaƙil a immatil arba malaman nan guda hudu duk sun yi ittifaƙi cewa in dai mutum ba a san waye shi ba ba laifi a sallaci juma'a a bayansa babu laifi a yi jam'i a bayansa an gane wannan ko wannan babu laifi yake cewa ya wa mina yi matil musulmi ai ba sai yin dogon bayani nan ba su imamu malik imamu shafi ya imamu ahmad imamu abu hanifa ba suna ayyimatul arba'a ba to sannan da wasu ma ban da su walam kul ahadun min al a'immati innahu la tajuzu ko la tajuzu salatu illa khalfa man ulima batina amrihi wato babu ɗaya daga cikin malamai da ake jin da suka ce sallah bata halarta ba bayan wanda ba a san baɗinin al'amarinsa ba bi ma'ana ba a san sirrinsa ba ban san ko magana ta fito ba wanda ba a san sirrinsa ba ba a san kirkinsa ba ba a san nagartarsa ba ai kaga tunanin wasu ne cewa tunda ba a san nagartar mutum ba to ba za a yi sallah bayan shi ba to shine mala ya kore ya ce babu ɗaya daga cikin malamai da ya faɗa haka cewa kar a yi sallah bayan wanda ba a san baɗininsa ba ba wanda ya faɗa haka jama'a kun ci magana wato ba a samu ɗaya daga cikin malamai ya ce kai in ba a san na mutum ba kar a yi sallah bayan shi a'a ba wanda ya faɗi haka ko da wani littafi ba a faɗi haka ba yake cewa bal ma zalal muslimuna min ko min ba'di nabiyihim yusalluna khalfal muslimil mastur musulmi ba su gushe ba tun bayan rasuwar manzan Allah suna sallah a bayan mutumin da yake almastur wanda Allah ya rufe yanayinsa da za ka leƙa kai kaɗai ka hango wani limamin juma'a yana shan giya kai ka je ka leƙa inda yake gidansa ko ka leƙa wajen shan giya ka gano shi sai a tambaye ka wa ya aike ka ina ka kai magana Allah wala ta jassasu su? ba ka ba wa ya aike ka ina ka kai man satara musliman iya kai ɗin da ka je ka gano sai ka daina bi kuma ba ka ba kai ka je ka gano sai ka daina me magana ta ƙare. amma bai yiwuwa ka zo kana ba da labari a da naga an aje mai kwalba uku sai dai gama da ita wa ya tambaye ka shi sa ake cewa mastur wanda yanayinsa ya zama mai yanayi ne a suturci jama'a muna fahimtar magana so don haka ba inda aka samu musulmi ba zai sallah bayan wanda yake misturtaccen yanayi ba shi yasa in ka je masallaci karka ba kanka wahala kana cewa masallacin izala ne ko na ɗari ga a kawai kai sallah eh in ka tsaya kana neman masallacin izala za ka wahala in ka gama neman na izala sai ka gano wata izala ya eh, ai aiki kake nema eh, ko ba haka ba tun da aiki kake nema gashi kuma ban ce wani ba kuma ban hana wani ya fahimta shi ba amma ni idan yau juma'a ta kama ni sai na makara nan ba a sallah zan tafi wajen yan dariƙa in yi sallah dama suna jinkirtawa kuma a gaba in na samu gaba daidai bayan liman an fahimta ai saboda ba da itikadin kafiri ne ba ni da wannan itikadin cewa wannan kafiri ne a musulmi ne ko da yana yin wasu abubuwan da ni ban yadda da su ba to wannan bai gwada ba zan yi sallah bayan dan dariƙa ba da haka mu inda za mu baka shawara musamman a matsayinka na musulmi da kai ma Allah kaɗai san yadda kake da irin naka jagwalgwalo duk inda sallah ta kama kaka yi sallah an fahimta ai ni fa inda ba na sallah shine wajen yan shi'a da wajen yan tatsi ne wato ko mutuwa na yi dan shi'a ya zo jana'iza ban yafe ba an fahimta ai ba ne da bukatar shi an gane ai ko ya zo a yi man sallah ba ni ban so amma dan ɗariƙa ba da matsala ko shi man sallah ana gane waye ni na ce haka kai kana iya ɗauka da zafi ila karatun ka ya kai can ni ina wa karatun bai kai ba ana gane wannan ko da haka duk wanda sallah ta kama ta juma'a ko jam'i masallacin ɗariƙa shiga sallarsa bai yiwuwa kana kyamar mutum irin wannan kyama kuma shi ba wani abu ya wanda zaka iya lissafowa ba iyakacin zargin naka baya wuce maulidi da duk shekara a ita magana sai me sai wazifa sai taron suna ko sai me sadaka arba'in wannan duk 'yan izala na yi wayancan taron suna 'yan izala walimar suna gaban bambanci waɗancan na taron suna 'yan izala na walimar suna me bambanci banda suna banda suna abu eh taron suna walimar suna to dan izala e kawo mana inda annabi yayi walimar suna ko ko gidanka aka fara haihuwa ko gidan annabi mutum ya yi taron suna ka ce masa dan bid'a kai kuma ka yi walimar suna <laughs> ya jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya to kyala wannan ina yan sa'a wahida ba a kiran ku sauke qur'ani a baku kuɗi tambaya nake eh gidan alhaji ya kira ku sauke qur'ani ya yi sabon rumfa sabon gida ku wannan ma sunna annabi ce a tambaya ce ai tambaya ke ko sunnar annabi ce a a raba izu biyu a ina kuka taba ganin sahabbai sun raba izu biyu izu biyar biyar sun sauke an dan basu da kokon safe talauci ne ko ba talauci bane uzurin da muka bayan zala shine me talauci ne yasa suke zuwa suna dan neman na kokon safe shi ma wanda yake zuwa saukar qur'anin da taron kaza da shi ma talaucin ne in kuma kana so ka gwada duk wanda suke zuwa taron suna ka rika ba su dubu biyar da safiya duk safiya ka aika dubu biyar ka ce da Allah ku daina zuwa tarukan nan ku manta gana me ake samu ne gashi gashi a daina zuwa sai ka ga zaman shi a gida ita zan carbi ana ganewa ai ba zai je ba yawa kuta yaumihi ne kai baka kawo shi badilu ba ma inda ka badi ba cewa muka yi daidai ba ne a'a amma dai yadda muke tsanantawa yayi yawa an fahimta yi ba nukuta ba ce da ta shafi aƙida inda cewa suka yi allah na ko ina wahadatul wujudi mutum ya faɗa ka karara sai ka fuskance shi shi da ya faɗa abun ka ce to wannan aƙida kafirci ce mai aƙida nan ma kafiri ne aƙida komi Allah ne kuma kowa Allah ne amma mun sha jin yan ɗariƙa malaman su suna fitowa suna inkari ga wanda suke cewa kowa Allah ne komi Allah ce wannan baya cikin tafiyan ba mai da wannan ba idan mutum ya kore wa kansa ya ce bai tafi ba alhamdulillah yanzu ya rage maka aiki an fahimta yi maimakon ka fuskanci mutane da yawa ka ce kafurai ne ku ta rigima sai ya zama na ɗayan nan ka tasa gaba shi ma wancan zai zo ya taya ka a tasa shi gaba kuna fahimta wannan jama'a amma dai mu san abin da muke yi don kawai mutum na taron suna ka bi ka tsane shi iyakaci koko da kosai ya kawo shi sai yar sadaka kuma na sha gaya muku nan wallahi jama'a malamai suna da'awar sunna suna da'awa sunna za a kawo kuɗin malamai a raba ga izala ga karɓar kuɗin malamai a masallaci karɓa kuɗin malamai a daura aure kuma ga izala ka rasa wannan wace irin izala ce in za ka izala ka yi da gaske eh, ko ba ka ba ka zama ɗan izala gaske ko yunwa za ta kashe ka ba za ka ci abin da bai da shi kenan kuma an jima ya gidan ɗan ɗariƙa A da shi ko nan ana iya ɗaura wuri a kawo dabino ko ce matar ta yawo da safe ya kawo dabino a raba da sweet ba a kawo masallacin izala in ka ce ba za ka karba gobe sai tafi wani wuri ka karba ka raba mutane ka ba kai bi cikin abu babba da za mu tsaya mu tada da jijiya wuya kai kai masha Allah Allah ya albarka to jama'a dan uwan mu ya samu karuwa Allah ya sa albarka masha Allah masha Allah dan dabinon kar ku ki karba yanzu zai ga kuna san shi wata rana ana ana karatu sai ya ji an gurje mai baki cewa ba a da binu in aka kara haifa ba zai kawo ko ba haka ba sai ya ji karatu ya biyo ta kan shi ba a kawo dabino. binu sai to kaga kuɗi na na ma na nan ya huta na cika ma in sai madara in kai wa mai jego wancan shine wajibi ciyar da matarka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa na bil ma'ruf jama'a muna fahimtar matsalar ba matsala ba ce babbai da muke tsammanin ta ba ta kai haka ba yawwa ni dai ina sallah masallacin dariƙa ni na ce ina sallah masallacin ɗarika kar wata rana ka ganni wallahi wannan angonmu ne tambaye ne ce dama malam kana sallah nan nace kwarai kuwa ai can ban samu juma ba na wuto nan gurin da duma ta ne sallah kuma aka tashi na kakkaba da duma ta ne gaba na gaggaisa da mutane gaba wannan ikalle ne su ma yan ɗarikan wannan ikalle ne to ban da sallah a'a tambaya ce kana nufin banda sallah eh? aka gama aka ce a kawo salati goma na ci gaba da azkaru wanda ake ba da salawat al-maktuba ko ba gaba dole sai na kawo salatin da ya ce ni na yi nawa shi ma yi mai yaƙi ne aka zo yi ko sallah to wanda wanda ba zai yi ba ka riga ka sha karatu mai zafi to wannan yawa shikenan amma dai ni yana sallah a masallacin ni wallahu ala eh to kaji kuma haka za a yi hakuri a ta tafiya shi yasa da yawa masallatin suka koma nan, masallaci ne nasu yau da gobe sai ga koma abubuwan sunna ake yau da gobe zan gaya maka masallatai da yawa da na sani haka inda an ware kamar yadda ake samun mutane su dauki abu da zafi an zo ana ba mutum labari cewa yanzu an samu alhamdulillah wani kaji abin da faru ya ce ai an samu sabuwar makabarta ta yan izala yanzu mun yi makabarta mun rabu da makabartar shirikai. shi wanda a gaya muwa kai ka ce yana da hankali shi ga shi dattijo kamar yana da hankali sai ce alhamdulillah saura kasuwa yanzu an raba makabarta kasuwa ba yi mai baya tunanin raba kasuwa da arniya ma yana tunanin raba kasuwa da in fa kan raba makabarta da ɗan ɗariƙa ka zo ka sake raba kasuwa da ɗan ɗariƙa ka zo ka raba kasuwa ka raba rumfa shago ka raba kaza radda ka zo shiga jirgin sama idan arne ke tuka kai ma ka san kana da kunya ba za ka shiga ba don ka san gara ɗan ɗariƙan nan da to kuma sai arne ya tuka ka hammaka kana jin daɗi za ka maka. me yasa ka shiga kana sai da kayan arna ya zo siya ka sayan mai me yasa ka sayar mai yanzu misali an raba kasuwa dan dariƙa ya zo siyan kaya za ka sayar eh kana sai da takalma ya ce nawa za ka caje ka dan dariƙa ne kai me yasa mutane suke wa kansu ƙarya abin da ba zai yiwu ba wai an raba makabarta har an sa ma wannan makabartar ta izala suna firdausi sunan makabata firdausi sai ce alhamdulillah saura kasuwa kusa ai an dade ana raba kwata wannan duk jahiliya ce haba jama'a da za ka zo musulmi ya yanka kana cewa mushriki ne yanka fi sabilillah hatta kirista in dai na gaske ne ahlul kitabi ana cin yankansu ana cin yankansu wannan tabbas haka yake ahlul kitabi na gaske in dai tana yana tsarki yana bin ka'idojin shari'a miki ana cin yankansa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum amma mutum izafafa izafafa sannan aka sai a raba a raba kwata to yanzu in ka je wajen mai abinci za ka ci abinci da rana musamman ta zure ka tambaye ta dan izala ya yanka ko dan ɗari ba haka bane kai ne ka zo ka zo ka zo restaurant za ka ci abinci ga nama a soye wayanka ya wayanka eh? shi ce ke ina kike sayan nama makabartan abin nan da eh, kwatan mushrikai ko kwatan musulmi ya eh? don Allah akwai daidai cikin wannan mu kokari mu gyara abubuwa wannan muna gaya mana ne amanatan in ma da ana yi mu ɗauka kuskure muke ba laifi sharaf ne in kana abin da ba daidai ba ka zo ka bari da'awa muke so muke a gane ko shirkan nan ba wasu bane in dai shirka ake magana face iyayen mu ne kware kuwa face iyayen mu ne to kaji ni da girma na muna zuwa maulidi da girma na muna zuwa maulidi har gari ya waye mai ta karatu maulidi na da gani ba wai a daga can na fito hato ah, Allah ya sa yau da gobe an me an gane shi ba zai gane ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum to tun da haka ne ya ba za mu abin nan bisa da yawan mutane mu muke zagin su in ya ga jahilci ya damai kuma mun damai da zagi sai ce kai ni dan dariƙa ne dan ya huta da zagin mu sai ya koma can kawai ya huta amma aslan ba nasu bane shi kawai neutral ne inda za a bi a hankali zai gane nan ka duba shi ɗaiɗaya ne yaran da aka haifa a izala ɗaiɗaya ne to kaji na aka mu iyayenmu ba mushrikai ba ne an fahimta ai har ta wanda suka mutu din tun tale-tale ba za ka ce mushrikai ba a'a iya ilimin da suka sani kenan da izala ta zo ba karantarwa ta yi ba karantarwa da kawo aya da hadisi a gane mahimmancin hijabi ba haka izala ta ba ta kawo aya da hadisi a gane mahimmancin ga yadda ake wankan jaraba ga tsari kai in ba dan zuwan izala ba da wa'azin da izala take yi idan aka zo sallar gawa in ka cire liman din ɗaya ne ya sallar gawa haka ne in aka zo sallar gawa ɗaya ne iya sallar amma yanzu kusan mata sun iya sallar gawa dalilin da awon izala nasara ake samu ko abin nan ba nasara ba ne to sai ka ce mutum ta ce mai mushiriki sai ransa ya ɓaci ya ce to ba a yi kuma an yi asara sake nan. amma da an bi a hankali wannan karatu shi ke gyara mutane yanzu ƙarshe wani nan ba ɗan izala ba ne gashi ya zo sauraron karatu wata rana sai wa izala hidimar da baka tsammani ya ɗauko 'ya'yansa ya kawo su makarantunmu yau fa 'yan ɗariƙa ne a makarantunsu ake sa hijabi kafin zuwan shaggumi ba inda za ka ga hijabi nan nake gaya muku yadda muka da sirikina mai hijabi da ta taso ma gidansa zai ɗauko bulala kuma alaranmu ne malamin allo ba a mai wannan ba gidansa ba kai kana nufin inda zagin su nake na ce mushrike yanzu ce ina son ina son yasa bani zai yiwu to da aka ɗauko aka bani zuwan farko da muka je gida hijabi da niƙabi ya hango ya taso to da ya hango ni tare taso haka da ta yi tunda an zo gida sai ya koma ya zauna wallahi jama'a daga cikin nasarar da na samu ita surukata ta sai da na sa ta islamiyya kuma aka ɗinka mata hijabi tana zuwa islamiyya kuma ya haƙura kuna ganewa ku tsaya nan kawai mu tsaya nan wurin wannan ba nasara ba ce saboda Allah jama'a wannan ba nasara ba ce to ya kai lokacin shi ma ana karatu a masallaci zai zo ya zauna amma da abin da aka gaya musu yan izala zagin ku suke yi cewa duk kunan kafire ne tunda kuna shan rubutu duk wanda ya ce shan rubutu kafirci ne daga hannun ganshi tambaya ko zan maka in dai kafirci ne shan rubutu eh? in ka ce eh in dai kafirci ne a shan rubutu kai in ma haramun ne bare ya rage ta haramun ne shan rubutu mu ce daga hannu domin duk abin da ka ce haramun ne kana bukatar me nassi na san baka da shi ba cewa aka yaje a koma shan rubutu ba ina ma rubutun yake yau da kuka haƙuri ba ma daina rubutun ba sai ɗaya eh? mutum yana cin nasara kuma yana faɗa nasara ina ma ake rubutun yanzu yau fa an waye gari duk wanda ka ga yana rubutu a allo ma alama ce ta bai samu ci gaba ba an koma projecta ne sai dai a rika haska wani haske kawai ana haka duniya ta ci gaba in ban da talauci na damun mu kawai sai dai ga fayau a jikin bango yanzu fa malami zai zauna na karatu da ya haka sai ga rubutu da ya haka sai ga rubutu ba haka duniya take ba yanzu duniya sai kullum sai me take yi kaddamawa take a waya ka zaka tsara karantarwa me yasa nake ka mana wannan nan matasa ne mu'uzamin eh, wanda suke nan wurin kuma kowa na yanzu za a zo a ce a bada liman a wani masallaci yau daga dirakka masallacin sai ka ce kai wannan abun bida ne ku cire shi wannan ma bida ne ku cire shi malam za su yi waje da kai an gane ai amma da ka sa musu kurakuran masu sallah ana tafiya ana tafiya sai aka ce liƙe liƙe a masallaci sai ka ce kamar wannan sai ka wuce karka sai a cire kamar wannan wannan abun bai da asali a musulunci ga shi dai a masallacin izala ko ba wannan ba bai da wani asali wannan daga kirkira ce an kora wata bid'a ne an kawo wata wa kake so ka gaya ma lokacin sallah a haka ka je ka sa shi ma can yammacin masallaci in ma haka za ka yi ba a sa wani abu mai sallah yana kallo wanda zai dau hankalinsa ko zane ba sa in wa'azi ya kama kafet din na sai mai wa'azi kan shi don yana dauka hankali riga take dauka hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aje a tafi da ita sai tana dauka mai hankali labule ya ce a cire shi yana dauka mai hankali to yanzu yanzu hatta shi kan shi talin abun kallo ne ga design nan in aka ce za a yi tsokale tsokale ba wanda zai sha abinda muke so a fahimta kenan sannan wa kake so wannan akwatun dan wannan bangon bai hana a zage ka cewa ka ci kudin masallaci yanzu ba an dika wannan ba da ciyaman zai canja mota sai wani ya zo duba nan ya ga nawa aka kashe jiya yana ganin a nan ne ciyaman ya sai mota jama'a kuna gane ba haka abun haka halin yake ashe lika wannan layi sumin wa layi guni min juyi kuma wannan yana daga cikin wanda ba musulmi bana iya zuwa ya zauna nan ba haushi ne kuma ba musulmi ba ga suna suna okada maguzawa ba musulmai bane amma hausawa ne radau ya zo ya gano muke da shi ya duba cewa shi ma matsiyata ne kaza ga wanda ya taba zuwa ya ga rubutun kudin coci a haka ya faɗa amma mu muke haka in muka ce mu ma mu dawo bid'a kanmu kai malam za a ga bidiyoyi in irin wannan bid'a ce kenan me ya kamata a ci gaba da karantar da mutane su fahimci me addini rashin bin mutane sallah ba karamar illa ba ce ana ganewa rashin bin mutane sallah illa ce ba kankanuwa ba ka ce wai kai dan wannan dan dariƙa ne ba za ka bi shi sallah ba ba daidai ba ne wannan ba aƙida ba ce mai kyau duk inda ka samu kanka kuma sannan inda za a tono ta za a yi magana ta gaskiya manyan malumanmu na ƙasa idan an hadu a saudiya ya ke kwashewa ba abin juna sallah to su wani irin addinin suke ko can da yana da tsarki na yana da datti menene hikima eh ba ku ganin bidiyo shugabanninmu na ƙasa da shugabannin ɗariƙa ana ta wasa da dariya da shewa ba a yi eh jama'a in za mu yi abu don Allah mu yi don Allah ana ganewa Kana a dora maka aƙida kai kai kai baka bin sallah sai sai dan izala ka dora kanka fitina kai baka cin yanka sai dan izala kai wani dan izala kirki ne kai din in dai za a tsaya bibiya eh wannan abun yana yana damuna ne ba kaɗan ba kuma bai taimakon mu ko ta ina to kaji sa ku je wani wuri abin zai kama ku a zo kuna taro tare kuna wasu abubuwa cewa na bismillah mun yi taron limamai abin na a jihar Naija. so biyu ko so kuna zuwa taron limamai wanda za mu wakilci na abuja aji mafi yawa masu zuwa daga wurare kamar kogi ina ne za ga duk yan dariƙa ne idan muna sallah suna bin akwai wanda suka bi mu a zahar aka zo za a yi sallar la'asar tunda ba haɗa sallah aka yi ba an yi ne a masallaci haka sai wani wannan ya janye wannan ya janye sai na ne mutanen magana na ce ko da dan kara ko sake sallar za ku yi to yadda suka bi mu sallah ya kamata mu bi su sallah mun ɗauka su ba musulmai ba mu ne musulmai wannan ba ba ba ba ba tsari wai mutum ana sallah ya rike carbi a hannu wannan shine hujja ana sallah ya rike carbi a hannu to sai mai idan ya rike carbi eh shikenan dalili kenan wannan duk inda na ana sallah biyu nake ba abin da ya dama Allah ya gyara zukatanmu so don haka ba a cewa wanda ba a san cikinsa ba ba za a bi sallah ba eh musulmi suna bin sallah ga mutumin da ba san cikinsa ba wa kana ba'dun nasi idza kasaratil ahwa'u yuhibbu an yusalliya la ko yuhibbu Allah yusalliya illa kalfa man ya'rifuhu ala sabilil istihbabi kululuwansa kenan yake cewa wasu daga cikin mutane fa ba malamai yace ba wasu daga cikin mutane idza kasuratil ahwa idan lalacewa da son zuciya ta yawa yuhibbu Allah yusalli yana so kada ya salla face bayan mutumin da ya sani amma yana yin haka ne a babin mustahabi Fahimta sani mustahabi ne a wajen wasu mutane idan lalacewa ta yi yawa kuna ganewa yana son a ce wanda zai yi sallah ya san shi in so samu ne ba shine mustahabi ba shi ma idan lalacewa ta yawa wani zai ce a yanzu lalacewa ta yawa to ka lissafa kanka a ciki wanda suka lalace ya ko ba haka ba ko ko saura sun lalace <laughs> kai da gyararre eh ato wala tuzakku huwa a'lamu biman ittaqa to kaji eh kai sai ka kibin dan dariƙa sallah nuno shugabanka na ƙasa yana sallah bayan dan dariƙa ko shugabanka na jiha <laughs> eh, ko dai kai ne baka gane ba ko ko shugabanka bai gane ba <laughs> eh, za a samu daya <laughs> to kuma yanzu ya yi eh ah in ka matsa sai in bude karatun so nawa za a nuno gwamna yana ba da sallah wani gwamnan kama ya kulu na ce na shan giya eh. ko gwamna ne da wanda dai lalacewarsa ta bayyana amma in wata munasaba ta hada sai kuma ga gwamnan ne liman malamai na biye a'a in kuna matsawa ne ake karatu in kuka yi shiru wallahi a wuce na sha faɗa muku wannan wallahi ban yin magana don gobe in dawo in dai abin da na fahimta na faɗe shi kafa eh saboda bai yiwuwa mu rika nau'in munafurtar juna mu ƙi gaya juna gaskiya kenan ɓata muku lokaci nake nima ɓata min lokaci kuke mu gaya wa junan mu gaskiya don mu tsira gaban Allah ka faɗi abin da aka tsaye da kai gaban Allah ba ka iya canja shi kasan shi ne daidai iya fahimta ka kenan to kaji da haka a rago zafin kai a rika bin juna sallah a rage zafin kai eh idan lalacewa ta yawa mustahabi ne a yi sallah bayan wanda aka san ko aka san halinsa idan muka matsa a gurguje kama nukila zalika na Ahmad wannan fahimta ce daga Imamu Ahmad annahu Ah, zakara zalika liman sa'alahu ya tambayi ya bada amsa wani ya tambaye shi Allah shiga bata malam idan mutane suka lalace yace ito eh an lalace da yawa yana da kyau kai sallah bayan wanda ka san shi saboda kar kai sallah kan mutumin da fasikancin sa ainihin ya bayyana akwai masallacin da na san liman kusan dai liman ne ko ibin liman in liman ya bada asuba ya tafi shike bada sallah hudu kuma ana fitowa nan za a shimfida tabarmi kuma ya kunna sigari duk abokana ana shan sigari kuma yana da ilimi yana da ilimi wani lokaci duk da yana yaro karami a kansu yakan yi kara ya ce mu in ba da sallah saboda ka san galiban sakwatawa katsinawa ana ganewa wasu ba'adul qaba'il akan sigari shi na gaba laisa wani ba komi bane ga mala hasa ya ce <laughs> ba la sai ce ra'ibin sa rashin sigari yawa eto eh a masar misra na'ibinsa da ladanin suna shan sigari na'ibi da ladan eh? kasan akwai laifin da ba a gani yanzu dai ni gara mun dan ɗariƙan da bai shan sigari ni fa na kunna tsuwa da shi akan mai shan me mutum igusa sigari kuma ya shiga ce mun Allahu akbar ai ta baci eh? to amma in ka koma nusus doron ilimi bin sa sallah bai bai sa sallati komi kai idan ashe ke da ilimi shine aula ya bada sallah saboda iliminsa sa akan mutumin da bai da ilimi da za a samu jahili bai iya sallah ba kuma bai shan sigari shi ko wannan ya iya sallah amma yana dan zuƙar sigari to wannan mai zuƙar sigari ne liman wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah fi shi zai bada sallah mai shan sigarin da to kaga mu anan shan sigari ba wani abin nan Laraba, wannan da shan taba a jikin masallacin annabi katangan masallaci mutum yana busar sigari a dan uwa nan ga ba nesa muke da kabarin manzo Allah kana shan sigari ya ce gaskiya ne da ya tashi zai ya ji wa'azin da nayi fa ba wani wuri ta fa sai tashi kamar daga nan sai dan dawo nan shukran shukran ba inda ya je kawai dan intikal ne haka daga nan ya dan dawo na dan ma ya gwada man ya ji wa'azi kuma ya ci gaba da shan sigarinsa to yanzu karshe za a ce ana neman taimakon masallaci ya fini bada kuma a lahira fini ɗimbin lada ana ganewa da shan sigarin nan ba fanan ina wanke masu shan sigari bane a ina gaya muku cewa wani abin da ke hana ba abin mutum sallah ya kamata ka duba shi Ƙin bin mutum sallah matsala ce babba kuma tana sanya kyama da tanafur kin juna da nesa ta juna tsakanin musulmi shine kawai sakon eh walam yaqul ahmad innahu la yusalli ko la yusalli illa khalfa man ah, man a'rifu halahu imamu ahmad bai ce ba zan yi sallah ba sai bayan wanda na sani ana gane sai wanda na san yanayinsa bai faɗa haka ba abin da ya faɗa cewa ya eh, mustahabi ne idan lalacewa ta yawa ka samu sallah bayan wanda ainihin ka sani fa salatu khalfal masturi jaizatun ko bi ittifaqi ulama'il muslimin sallah bayan mutumin da halinsa ya rufu ba a san me yake aikatawa ba ya halatta ittifaqi malaman musulmi wa man qala inna salata muharramatun aw batilatun khalfa man la yu'rafu haluhu wanda yace sallah haramun ce ko sallar ba ta in aka yi ta bayan wanda ba a sani ba faqad khalafa ijma ko ijma ahli sunnati wal jamaa ya saba ma ijma'in ahli sunna ahli sunna sun yi ijma'i gaba daya ana sallah bayan mutumin da ba a san shi ba wanda ba a san halin shi ba kuma ba wanda ya aike ka leke leke da tone tone a ba wanda ya aike ka in kai haka ma kai kai ne ka saba wa Allah yanzu kai ne matsala ba shi ne matsala ba wai yana ganin liman kulle yana yin kwanan mami market wai liman yana yin kwanan mami market da aka bari ya biya ga me yake yi a mami market yana cin naman kare ko ko naman alade ko yana shan giya ko yana shan burkutu liman to ka bi shi ka je ga abin da yake yi Allah ya gyara zukatanmu wa kad kana sahabatu ridwanullahi alaihi musalluna khalfa man ya'rifuna fujurahu to gashi ma kan sahabbai suna sallah bayan mutumin da suka san iskancewarsa fujur ba iskanci ba lalato sun san mutum fajiri ne amma in ya kabbara sallah su bishi saboda kada kai ya rabu wannan fajirin ya fi wannan ɗan ɗariƙan da kake bi kake ƙin bi sallah ya fi shi lalacewa amma sahabbai sun bi ka kai su fiqihu ne kun gane magana mutum ne an san lalacewarsa amma sahabbai na bin shi sallah sahabbai kama sallah abdullahi ibn mas'ud ba sahabban ma ba odinari ba dan aljanna ba shi bane kafafuwansa suna suna rawa haka akan bishiya mutane na dariya annabi ya ce lahuma asqalu fil mizani abin ko haka asqalu fil mizani min jabal uhud kun ga kafafuwa dan nashi da kuke gani suna killin killin haka to nauyinsa a mizani ya fi nauyin dutsen uhud haka annabi ya faɗi kafan siririn mutum ne abdullahi dan masaudu dan firit amma kafafuwan nan nashi malam sun yi kiyamun laili nauyin su a mizani ya fi dutsen gudu a cikin malaman istakara ul qur'ana min arba'in yana ciki abdullahi dan mas'udu ku koyi qur'ani wajen mutum hudu in ji manzon Allah shine ma farko shi yasa yace ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazalat wa fi ma nazalat babu wata aya ɗaya cikin qur'ani face na san inda ta sauka kuma akan mai ta sauka da na san wani mutumin da ya san qur'ani fiye da ni a duniya kuma za a hau abun hawa a je inda yake da naji kenan babu a lokacin ana ganewa amma kuma za a waye gari shi da ya iya ƙur'ani sai a samu fasiki fasikin shugaba kamar gwamna fasikin gwamna ya ce Allahu akbar sai bi karka hango malaman izala sun yi sallah bayan wani gwamna ka ce oh sun sha kuɗi a a ga ƙa'ida waɗannan masu mulki yanzu da za a samu sarki a nan shi kamata ya ba mu sallah mu mu janye ba da sallah asalin kujerarsa haka ya kamata ba ya sallah bayan wani ba su sarakuna ne suka yi tanazuli amma haƙƙinsa na ibada sallah shi ne babba jama'a muna gane wannan malamai da za su je gidan gwamna gwamna ya ba su sallah ba matsala gidan suka je shi ne aula ya bada mai. ya bada sallah to bare wannan gwamnan duka dai rashaman bilgaibi ne a yana shan giya dama yarfan siyasa ne a yi kaza kaza ne ba haka ake faɗi ba duk wanda ya ce yana shan giya kace da Allah da ina da ina ka gani tsakaninka da Allah zaka maimaita gaban Allah wallahi ni ma haka na ji ba haka zai faɗa ba to ina amfano ina musulunci anan an yi musulunci anan wato abubuwan nan fa a fili suke wannan sahabbai ne fa sahabban masu falala yan aljanna tun a duniya waɗanda ake ce maka su ne masana amma suna sallah bayan wanda suke ganin fajircinsa kamar yadda shi abdullahi dan mas'udu ya sallah khalfal walidi ibnu uquba ibnu abi mu'aytin wannan ba karamin lalatacce bane a lokacinsa musulmi ne yana sallah amma malan tarihinsa bai da kyau ba ma amfanin ba da shi amma in ya kabbara sallah sai abdullahi dan mas'udu ya bi shi a matsayin shi na malami iya kibinsa sallah da yawa za su yi koyi su kibinsa sallah an samu rabon me yanzu an samu kungiya biyu kungiya alwalidu da kungiya abdullahi dan mas'ud wannan shine fiqihu kenan fahimta kenan eh wa kana kad yashrabu al-khamra shi dai wannan uku ukuba dan abi mu'aidin din wato alwalid dan ukuba dan abi mu'aid yakan sha giya wa salla marratan subha arba'an wata rana da ya tashi ba da sallah asuba raka'a hudu yayi ya cika ta cif cif har raka hudu ya bugu yanzu wanda ya zo ya sha giya ya salla raka hudu don Allah fasikancin shi a fili yake koko a ɓoye bayyane ki amma sahabbai ya ce Allahu akbar su ce Allahu akbar ana ganewa wannan littafin na neme shi na rasa da ko photocopy ya kamata a yi dan littafi ne karami adabul khilaf ladabi ne yake koyar da kai in ka saba ma wani kun yi sabani dan kuna sabani ya kamata ga wasu ladubba da ya kamata ka kiyaye dan kuna sabani da wani akwai adabul khilaf to kaji to wannan kenan don haka wajaladahu usman zamanin usman yasa aka mai bulala ibnu afan akan wannan shan giya wa kana abdullahi bin umar wa gairihi abdullahi dan umar ba yana daga cikin fuka ha'u sahaba ba to da shi da wasu malamai cikin sahabbai yusalluna khalfal hajjaj suna sallah bayan hajjaju dan yusuf hajjaju Hajjaju nan yawa musulunci aiki fa ya taimaki musulunci ya karya arna sannan ya karya munafukai dan wani lokaci mutanen da ake ma limancin malam ka faɗi da wasu ba ƙananan 'yan iska ba ne an fahimta ai yasa samun limami ɗan gari a samu kalifa ɗan gari shine maganin su wannan kufan gwamna kyauta ba mai so saboda gwamna zai zo ko dai su kashe gwamna ko guba ko su kore shi ko a waye gari da kan shi ya gudu ya balladansa shine shi sarkin musulmi na wannan lokacin abdulmalik dan marwan ya ce mallilil iraq ga wani wuri ta gagarar gagara rukuwa kujerar gwamna kyautawa zai gwada kowa ya sadda kai sojoji da kwamandoji gwamna kyauta ba mai karba hajjaji ya ce ni ne malamin islamiyya ne fa ana tsokanin shi ustazu anakallahu ya ce to na bar anakallahu ni ma na shiga cikin sojoji wa zai rike man can hajjaji ya ce ni ne ya ce kai bari hajjaji ba kai ba ba kai nake nema ba sai da aka yi haka so uku kowa bai karɓa bai ce dama kai nake so amma na fi son kowa ya gaza ya zama an gaza ne aka tura kai ce je ka yace mutulakul yadi na sake ma hannu da ya dace kai aka isar da dare aka zo sallah asuba ya saka abin da zai saka na rufe fuska a ce an turo sabon gwamna masallaci magil wannan ya ce oh, shi kuma wannan daga yana sai ya kirkire wannan suna ta kallon sabon gwamna suna dariya to ya ce jama'a assalamu alaikum aka shiru ba wanda ya amsa sojoji da suke kofa ya ce duwanda ke kusa da kai fille mai kai ko ba da wasa ba aka fille kawuna ya ce jama'a assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum kuma ga mutum kwance gagawa ga jini kuma aka yi sallah ya tashi ya bayani ce to ba dogon jawabi ba ne na lura kawunan ku sun nuna ni kuma ni ne mai girbe su sai da kowa ya natsu sai da kowa to wani lokaci ana son mutum irin wannan musamman a mulki yau ba a son mutum yana yana mulki kamar budurwa an fahimta ai ko miye ce an yi Allah wa dare a sha ba Allah wa dare ake mataki ake dauka namiji kake zaman kana mulki an gane ai namiji wanda ya yi ai masa to mulki yana tafiya to wannan hajjajin baka ce mahaddacin qur'ani ne malamin islamiyya amma hajjaju malam la ilaha illallah yanzu ina ka ce dan mutum bayan salama a fille mai kai sai ce ai ni ba ni ne muku sallama ba sarkin musulmi ne ina sallama ne madadinsa sai ya kawo tawili ka kawo aya kawo ya iya aya ka iya ya iya hadisi ka iya kawo aya shi ma ce sarkin musulmi ya ce in ce muku yana yana gaida ku assalamu alaikum kun yi shiru yusallimu alaikum amirul mu'minin wala tujibu a sare ma wasu kai dan ba su misali Allah yana iya kashe masallacin gaba daya shine yace duk wanda bai fito jihadi ba in dai aka leka gida gana da karfi a kashe shi tunda mutuwa ke tsoro sai ka ga jihadi ya soja soja sun yawa ana ragewa ce duk wanda bai zo ba sai na kona gidansa ai mulki ba malam kana shugabanci yadda ka san wata budurwa amma kuma ka ce abu zai yi jama'a muna ganewa to duk barnar da wannan yayi ya kashe malamai mahimmai an ce abdullahi dan umar ma shi yasa mai guba abinci haka suke zargin da manyan mutane tabi'ai da sauransu irin su abdullahi dan zubairu wanda ya girma ɗakin aisha wanda ake ce mata ummu abdullah to wannan abdullah shi wannan hajjajin ya kashe shi irin su mus'ab ibn zubair dan uwan wannan ya yi barna amma musulunci hidima duk garin arna da ya tunkara sai ya kwantar da garin ga tsiyarka ga ranarka haka yake jama'a muna gane wannan me nake so din kawo mana wanda yake haka sahabbai na bin shi sallah makwabcin ka dan dariƙa da ka kibi sallah wa ya kashe so dan haka suna bi yusalluna kalfa ko ah, wane ne hajjaj wa kana sahabatu wa tabi'una yusalluna kalfa ah, ibnu abi ubaidin shi ma dai wani kwaron ne wannan wa kana muhtamman bil ilhadi ana ma zargin sa cewa mulhidi ne wanda ke dan wuce iyaka wajen kalamai na na kafurci wa na ila dalal yana kira zuwa gabata, kamar zargi ne ake to amma duk da haka suna sallah bayansa, wannan babin na tsaya kansa ne don ni in faɗa ma matsaya ta tuko. kuma duk inda za ka kai ni ka kai ni hmm. ni ban yadda a ce ba abin ɗan ɗari ga sallah ba ni ban yadda ba ba a gamsar da ni ba eh, in ka ce mushiriki ne da wuya in gamsu eh. haka kawai sar sai dai wanda ya fito ya kare shirkar gata hmm. wadda ake yi ana ganewa yana kara abin kuma yana nuna sa ne wannan to wannan kaga ba abin sa sallah tun da ya riga ya shiga wani hali Allah ya gyara zukatanmu subhanakallahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah